sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannan mu da haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan taɓo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalibo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa. A wannan makon shirin ya mayar da hankali ne kan guda cikin cutukan da ke matsayin babban kalubale ga lafiyar mata a lokacin haihuwa wanda kan kai ga buɗewarsu da aka fi sani da ƙari ko kuma vaginal tearing a turanci wannan larura da ta karaɗe lungu da sako na kusan dukkanin ƙasashe masu tasowa a jamhuriyar Nijar ma matsalar ta kai kololuwa da yadda a wasu lokutan take juyewa zuwa wata cuta da ake kira faso cutar da masana suka ce har takan sautar da matan. ta Tsahiru Sanusi, kwararren likita a bangaren haihuwa da larurar mata na babbar asibitin mata da yara na garin da magaram ya yi wa wakilin mai Ibrahim Malam Cillo karin bayani kan wannan larura da kuma abin da ke haddasa ta. Kamar karuwa ce mata suke yi in suka zo wajen haihuwa. Kenan karuwan nan mafi yawa ana samun ta ne tsakanin farji da inda tutu yake hutawa. Tsakanin nan ne yake dan tsagewa. To tsagewar ana kasa shi kamar hawa uku abin da ka cewa degree. Akwai hawa na farko 하고 akwai hawa na biyu akwai hawa na uku shine ake cewa nan hoso fiye ana ana samun kamar aifuwa ta farko ko kuma mace an za ta aifu ya zamanto dan da za ta aifa babba ne in dan da za ta aifa babba ne mafi yawa mace tana samun karuwa eh to wannan karuwa duka ma dai abu ne wanda sai in ya zamanto kamar aihuwa ta gida ana so kamar in za a aihu a aihu a cikin likita kamar aka aihu a cikin likita shi eh, wanda zai amshi aihuwar yin alamar mace za ta karu akwai yan dabaru da ake yi dan a kaucewa wannan hoson wannan da ake yi hoso tun da fara mace in dai ta aihu ana ganewa in akwai husan wannan ko babu hoson wannan tunda kamar da na faɗi hawa uku ne hawa na farko hawa na biyu da hawa na uku hawa na farkon wannan mafi yawa ma in ba a ɗimke shi ba ba matsala ya aka hawa na biyu da na hawa na uku wannan dole sai an ɗimke shi in ba dimke shi ba akwai matsala kuma wasan wannan in ma ba dimke shi ba hawa na biyu da na hawa na uku gurin ya koma kurji ya ta ruwa ya ta ruwa ruwa yana ta zuba kamar wasu irin illoli eh, wannan wasu yake da fannin lahiyar mace eh kamar wasu kamar eh, abin da ake cewa da turanci infection ce eh su infection tana da illoli da yawa na harko kamar yadda na faɗi shi kan shi gurin mata cin nata za ta ji ya karu wani gama za ka ga in ba a yi ba hankali kamar da gurin tutu da gurin farjin na mace gabaki daya ya game kenan dole sai an zo an sake wani sabon aiki ko kuma kuma kamar yadda aka wadi infection ce kuma kace infection duka jikinta yana zama kenan mai rauni eh inda ba a zo ba aka yi sha magani da wuri kuma daga baya aka zo aka aka yi gyara aka muke gurin wannan eh kenan duka yana sa ta da wasu zaka kamar suna wani subatu haka wani sai kamar ciwon iska ne ma wasu maganganu wasu ga mace ta bar ma hayyacinta wani gama shi an kama ta duka infection ce take sa irin wannan abu wannan har yanzu dai akwai karancin sani game da yadda za a magance wannan cuta da ta zama ruwan dare musamman tsakanin mata sabbin haihuwa inda wasu da dama kan zaɓi jinya a gida bayan gano cewa sun samu matsalar ta ƙari ko kuma faso a yayin haihuwa dakta tsahiru ya yi ƙarin bayani kan matakan da ya kamata matan da suka kamu da cutar su ɗauka akwai maganin shi sosai ma su tun da kurji ne fa kurji ne yi ruwa kuma a ce ba magani shi yana da magani a zo likita dai shine dai ya dace kamsa akwai magunguna da musamman da ake yi da eh, betadin da ake wanke da wasu yan magunguna da ake ba mutane daga gurin sai ya warke kuna samun mata masu wannan cuta da yawa eh muna samun mata masu cuta da yawa musamman wanda suke aihuwa a cikin gida suna zuwa suna yin wannan ko masu aihuwa a cikin dajin nan duka suna samun irin wannan matsalar wannan in suka zo eh amma suka zo babu yanda iya tunda bai yiwa ne kamar yadda na hudu in aka wuce awa shida bai yiwa a yi dimki a gurin wannan ya maza kurji sai ciwo ya warke ne tukun a zo a yi gyara lura da yadda da dama daga cikin matan da suka samu kansu da wannan larura ta faso bayan haihuwa kan zaɓa amfani da tsarin magungunan gargajiya fiye da asibiti mun zanta da malama amina mai maganin faso wadda ta yi mana bayanin cewa galibi hatta a asibitoci in lamarin ya tsananta akan tura majinyata gare ta faso dai wallahi gaskiya illa ce babba musamman aihuwa fari wani ba a gane shi in ya so cuta ba zai bayan da za a yi a gane shi sai ya kume mace sai an yi suna an kare ka ga mace tana hwama tana haduwa wani ya mata kamar shiga iska wani kuma ya kama baya ko mara ya rike a rasa yadda za a yi wani kaga an kwasa an tafi likita to daga an samu ya dan sauƙin aka kwana biyu ana ganin kamar ya kwanta shi ko bai kwanta ba yana nan a ciki yana tasowa ciwo ne wanda ba mata duka ba wasu suka san shi mata aihuwa kwari wata kuma ta je aihuwa mata kai ta uku ta hudu ta kwanan ta yi shi yanda ake yi a gane shi wata mace sai ta kare wankan ma miji in ya je gare ta to wannan a da aka je gare ta aka kwana rannan ba lahiya za ta ji gaban ta batta iyawa ta tashi ta yi tsaye ma wata bata iya tashi ta yi tsaye daga nan ake gane shi wani guri yana tsagiya daga ciki daga cikin gaban ta yi jawur ya hoshe wani kuma bai ya hoshe wai in ya so cuta a gaban macen ba a ganin komi daga cikin ta ne ta ji kawai ciki ya kulle mara ta yi tab ta riƙe ta tsaya ma bata iya tsayawa sai dole an zo an yi maganin shi in aka ba da maganin aka sha to shi kenan kuma he kasa ƙasa yana kurji kamar wani kamar wake wake suke gan shi ya hutu a gaban mace ya yi jawur shi na ciki kamar yadda ake gane shi in aka kama mu macen mu man san na ciki ko kaka yake zai kama wuya baya doran baya ya rike ya kama zuciya ya rike sannan mara hutsari bai huta eh shine muke gane eh na ciki kai ka ji ana tari kasa <laughs> kasa zaka ji tarin ma ba irin wanda zai rinka kuta ba ne ba kasa zaka ji macen tana tari ba ta iya cin abinci ina zai cin abinci bai yayuwa ai in aka kwana biyu kuma sai ta shiga maganganu in ya kama zuciya ya rike shi kenan kawai ka rinka wasi wasi tun da ni yanzu nan in an sha kwana ɗaya biyu in Allah ya sa an samu masu tani daga opital ma ake turawa in ta je ma mace magani a can pishatiri likita mahaukata in je ma mace magani in dawo har ta warki dan wata mace ba a gane ba daga nan hauka ya tafi kenan tana huta da gudu ba ana rirrike ta duk wanda duk abin da yake jikinta ma ta cira ta zubda Ita kuwa Maryam Usmani wata uwa ce da ta gamu da larurar ta ƙari wadda ta juye zuwa faso ta kuma yi mana ƙarin bayani kan yadda ta tsinci kanta da larurar. Eh daga aihuwa ne tunda gaskiya e kamar a al'adancin muna in mace ta aihu musamman ma in kika aihuwa hwarin ana kirawo tsahi irin na da wanda suke duba mace su duba su gani tana da hoso ana samun na ciki ana samun na waje to wannan ba a yi mini shi ba da hwarin ban san ba ina da kuma ni ma ita ma ma'ayyata ba ta kawo a kai ba da ko ina da shi tunda in kin aihu gani ake lahiya lau su likita ba ganin shi ba suke kenan kika aihu aka sako ki kina rungumar jaririn ki haka suna gani ake lahiya lau ne kake sai daga baya ne wani fanni yake bayyana kenan ya dade a jikin ki ka hanyar fara bayyana eh gaskiya tunda a lokacin yaro na sai da ya wayo ma ya yi wayo sosai ana ana fara sa shi zama tukunnan ne na fara jin abubuwa wanda ba shi ba a cikin jikina wanda he ka gani kamar ba amma kanka ba kake wani fanni ka gani kana zabura kana huta da gudu ana kamo ka kuma shi yana ta da abu ɗaya biyu zuwa uku wani bi yana haukatawa kuma yana kashewa har lahira kuma sannan wani bi sai ka gani kamar mace tana huta da gudu ana kamo ta kin ɗauki lokaci ka hanki warke gaskiya na ɗau lokaci menene ɗaukar lokacin tunda a lokacin da ya kama ni eh sai da aka kai ana wanki irin na hausa ana min wanki gaskiya na ɗau lokaci mai tsawo tunda kusan in ce kahin in samu lahiya ma na yi wata uku eh tukun na samu lahiya. Mun koma ga Dr. Hatsahiru Sanusi wanda ya bayar da shawarwari ga mata don kare kai daga kamuwa da cutar. Eh kamar jan hankali da musamman da zamu yi bisa mata shine aihuwa ta gida ya zama to an barta. Yanzu gaskiya inda kana mai da na faɗi muna cikin ƙari na 21 bai kamata ba a ce halin zana aihuwa a gida. Kamar inda yan daji ne wannan inda babu likita dole sai sun sha wahala wannan. Wannan dan dama dama in suka aihuwa a gida wannan akwai abubuwa da yawa da za su same shi daga baya. Shine gaskiya bi ta ce ba. Bakin jan hankalin da zan yi da bai bisa wani yanzu tunda ki tsaya ki samu lafiyar ki da lafiyar ɗan da kika aihuwa ya yi aje a ce ana gaugawa ranar biki wani abu ya bullo ko kuma bayan biki wani abu ya bullo halo a dawo likita yana ai haƙuri abin da likita ya ce a yi da aiki da shi sai a yi aiki da shi mun babu matsala ban mu rike mace ban mu rike ɗanta amma akwai matsala dole a rike mace ko kuma inda yake da matsala dole ne a rike uwar halo da ita da gaba ke daya zan da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. masana na ci gaba da gargaɗi kan doguwar naƙuda da mahaihuwa a gida yayin da suke ci gaba da shawartar mata da su kuma tsarin kai kansu ga likita da zarar sun ji sauyin yanayi bayan haihuwa don kaucewa kamuwa da cutar ta faso. madalla duka-duka kuma a nan shirin na wannan mako zai da sa'aya a madadin ku masu saurare da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI kana wakilin mu Ibrahim Malam Cillo. Sunana Azuma Bashir Aminu ke fatan Allah ya ƙara mana lafiya.